Tun farko waɗanda suka samu umarnin kotun na dakatar da abure sun yi fifi a helkwatar jam'iyyar don hana aburin jagoranci. We have again reaffirmed our confidence in the leadership of our national chairman, uh, Barrister Julius Abure, that is the shugabannin jihohin sun ce waɗanda suke adawa da abure na halin dakatarwa ne kafin ɗaukar matakin da aka ba su da hurumin yin haka a sanarwa daga shugaban kungiyar kwadago nlc comrade joe ajero da ke mallakar jam'iyyar ta leba kungiyar ta ce abure ta sani a matsayin shugaba Jami'in kungiyar Comrade Nasir Kabir ya yi karin bayani. Ita daɗin kungiyar kwadago ta NLC ta yadda tana bin shugabancin Julius uh, Abure a matsayin shugaban wannan Labour Party da aka shiga wannan hayaniya. Don shi shugaban wannan kungiya Comrade Joe Jero ya fito ya yi abin da ake cewa press list inda ya bayyana matsayin kungiyar kwadago kuma kungiyar kwadago ta NLC ta nuna cewa ta gamsu da shugabancin shi Julius Abure a uh, don ta fuskanci cewa akwai mutanen da suke kokarin cushe su nuna cewa a kawo baraka cikin wannan tafiya saboda a raba kan wannan kungiya ko in ce labour party saboda a biyan bukatun wasu tsirarun mutane to don haka kungiyar kwadago ta fito ta yi burus da wannan wato mataki na maganan dakatar da shi ta kuma nuna cewa a bata san wani faction ba in ba na shi ba don haka shugabannin na jihohi sun zargi masu adawa da abure da neman dakatar da yunkurin leba na kalubalantar sakamakon zaben 2023 ne a nan kakakin kamfen din na dan takarar shugaban kasa na leba Labour Peter Obi wato Yunusa Tanko ya karfafa cewa an sa a bure a gaba ne don dakile karar jam'iyyar a kotu. A kunnin tsarin mulkin jam'iyya tashi ne saba'in goma sha bakwai ya nuna cewa ba ka iya tsige shugaban jam'iyya sai dai idan an kira taro kuma taron nan an kira shi musamman saboda tsige shi shugaban jam'iyya wannan a rubuce take to amma wasu su tsiratsirai a cikin jam'iyyar sun ɗauki doka akan hannunsu sun karɓi kuɗin mutane har ma sun samu san ya zo ya tsaya musu mu duk abin da ake ƙoƙarin a yi cimma shine a tabbatar cewa ita jam'iyyar nan dai ba samu tasiri ba akan wannan shari'a da muka gabatar a maganar shugaban kasa zaben da aka yi da mu muke cewa gaskiya wa'ancan mutane ba su tace ba su tsaya zaɓe wayannan mutane a cikin su mun riga mun tabbatar mun gansu da gwamnonin yan apc mun gansu suna karɓan kuɗaɗe a hannun su kuma wannan ba ɓoye ba ne shi wa'anda suka sa hannu ma a cikin wannan takardar dukansu biyun ma an riga an sallame su daga cikin jam'iyya saboda wannan halayen da suke da shi Shugabannin sun kara da cewa ya dace kowa ya jira sai an kammala babbar shari'a kafin kawo kowane irin korafi. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.